أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu biyu da ta dubu da dari hudu talatin da uku wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu tashi darasi na casa'in da uku a cikin karatunmu na muwatta ta imam malik a ne babu ma ja a fi kurujin nisa nisa'i ilal masajid أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله babu ma ja a fi kurujin nisa النساء ilal المساجد حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله آه نعم آه باب خروج باب خروج النساء إلى المساجد آه باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد باب أبن يزو a cikin sunna da ayyukan sahabbai na fitar mata ya zuwa ga masallatai ilal masajid ya zuwa ga masallatai imam malik ya kulla wannan babin bayan bayani akan wato hukuncin a matsayin sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ambatan rauda sai ya biyar da shi da a nisa'i ilal masajid domin tambayar da za ta zo shine cewa to wannan falala da take ta cikin masallaci me zai faru ga mata mata ma za su iya zuwa don su samu wannan falalar don da falala ce da ta rataya da zuwa ga masallaci to idan ya zamanto cewar ta takaita akan maza babu mata zai zamanto su sun rasa falala mai yawa to shine <clears throat> ne ya dace imam malik ya kawo wannan hadisin a bayan bayanin falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ubaidullah ya ruwaito hadisi ya ce haddathani haya an malikin annahu balagahu an abdullahi bin umar annahu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عبيد الله يتي يحيى يا كرنتا من حديثي دغ مالك annahu balagahu cewa a riwaya ta riske shi bai ambaci isnadinsa ba an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar annahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah ima Allah ima Allah masajidallah kada ku hana bayin Allah mata kada ku hana kada ku hana bayin Allah mata ga masallatan Allah kada ku hana su zuwa masallatan Allah wani hadisi hukuncinsa albalag ne tunda bai ambaci isnadi ba mai hukuncinsa wajen malaman hadisi hadisi da ya zamanto ba ambatan masa isnadi ba aka ambace shi balagan yana daga cikin jinsi na hadisi mai rauni kama imam malik bai ambaci isnadin ba ne ikhtisaran don takaitawa saboda hadisin mashuri ne malik ya ruwaito shi a hadisin mashuri ne daga malamin malik az zuhuri. daga abdullahi bin umar kamar da ya zo a cikin sahih muslim a imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga riwayar zuhuri daga salim daga abdullahi bin umar kuma ya rawaito shi da riwayar nafi daga abdullahi bin umar saboda haka hadisi ne marfu'i musnadi ingantacce ga shi imam malik eh, imam muslim ya fitar da shi ya ce latam na'u wannan hani ne kada ku hana ima allahi bayan Allah bai ce la tamna unnisa'a ba domin ya ishari ga kan cewa wannan sifata su ta bauta na Allah shine ya hana ya hana a hana su din su ma suna da rabo a cikin abinda bayan Allah suke yi maza tace ce kada ku hana bayan Allah mata zuwa ga masallatan Allah an ambace shi masallatai ya hada jam'i dukkan wani masallaci kenan sau da aka ba tun daga masajidul hadda masajidul haram hadda kuma sauran masallatai na unguwa na gari dukkaninsu sun shiga cikin wannan wato kada ku hana su to a cikin wannan ya nuna kan cewa kenan wato inda ba don wannan hannun ba miji yana da ikon ya hana matarsa daga nan ne ake nuna cewa miji yana da ikon ya hana matarsa fita tun daga shi an ce kada ya hana ta ta je masallaci wato in ya hana ta taje wani waje yana da iko zai iya hana ta taje masallaci inda ba don wannan hadisin ba wanda ya nuna kan cewa maza suna da iko akan mata kenan kuma haka yake an rijalu qawwamuna alal nisa maza masu iko ne su ne masu tsayuwa akan mata baji ya ce fihi dalilun ala anna lizawji man'uhunna min zalik wa an la khuruja lahunna illa bi idnihi cewa a cikin wannan akwai dalili cewa miji yana da haƙƙin ya hana matarsa zuwa ga masallaci kuma ba, za su fita ba babu haƙƙin fita a gare su illa bi iznihi sai da izininsa walau ya kulle rajuli man ulmar min zalika la ban nisa'u bil khuruj da a ce miji ba shi da haƙƙin ya hana matarsa zuwa da matan aka ce da matan za a yi makhitabi a ce a ce an tamna'u anfusakunna masajidallah kada ku hana kanku zuwa masallaci walam yukhatab bin rijal bil man'i da ba ba ba an fuskanci maza da shi ba ne, kama khutiban nisa'u bis sala kamar yadda aka ce wa mata su yi sallah walam yukhatab bin rijal bi an layam yamna'uhun bi amla bi minha wajen sallah kaga sai aka ce yi sallah ba a cewa mata kada ba a cewa maza kada ku hana su ba dan a nuna kan cewa maza namiji ba shi da haƙin ya hana matarsa sallah shi sai kawai aka ce yi sallah amma nan saboda yana da haƙin ya hana ta zuwa masallaci sai aka yi masu sai aka fuskance su da khitabi aka ce kada ku hana su zuwa masallaci wanda ya nuna kan cewa suna da haƙi wa fil mabsut min riwayat ibn al-qasim a cikin al-mabsut cikin dafan mazhaban malik da riwayar ibn al-qasim an malik لا يمنع النساء al-khuruj المساجد al هنا ba a hana mata fita zuwa masallatai hmm. wannan mutlaƙan ne ba a yi tafsilin wajen matan ba kowace irin mace ce sawa'un tsohuwa ko yarinya ko budurwa sai dai malik yana cewa a mace wadda take tsohuwa wadda yake ba ta fatan mutane su zo suna neman ta da aure ita babu laifi ce ta zuwa masallaci duk da yake yana cewa kada ta rinka la uhibbu lahunna kathratu tirdad ba na so musu zai zamanto suna yawan zuwa masallaci din amma wadda take kuwa da sauran yarintatta da kuma za ta iya janyo hankalin mutane ita wannan sai malik ya ce babu laifi ta je almarratu ba'ad almarra yau in ta je wani lokaci ma ta sake zuwa amma ba da ce duk sallah sai ta je ba to a cikin wannan hadithi akwai masail wannan ya nuna cewar mata suna da haƙƙin mata shaƙa'iƙun rijal kamar yadda hadisi ya nuna an u shaƙa'iƙun rijal mata yan uwan maza ne saboda haka abubuwan da suke samu maza suke samu na falala su mata suna samu sai dai abin da Allah ya raba su ya fifita waɗansu da waɗansu kamar yawan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita zama Allah ya fifita mata maza akan mata shi yasa suka zo suka kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza duk sun kwashe alkhairi suna fita jihadi kuma suna yawan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba sa samun wannan sai Allah Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabn was'alu Allah min fadli kada ku rinka burin abinda Allah ya fifita sashen ku akan sashi na falala mata su rinka cewa ina ma mu da maza ne hmm. abinda mata suka samu maza suna da abin da rabo akan abin da suka yi tsorori na ayyuka mata ma suna da rabo na abin da suka yi tsorori na ayyuka ku roƙi Allah daga falalarsa wato abin da ya zama dukan cewa yafi karfin ku ba ku samu ba to sai ku roƙi Allah daga cikin falalarsa sai ya ba ku to in banda abubuwa da waɗansu akwai abubuwa wanda suke sun keɓanta maza sun keɓanta da shi suka samu fifiko a kan mata to waɗannan amma in banda waɗannan sauran abubuwa maza suna mata suna musharaka da maza a cikin ayyukan falala wanda daga ciki akwai na masallaci to sai dai a riwayar wannan hadisi ya zo da ziyada kamar yadda yake a cikin kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud wa buyutuhunna khairun lahunna gidajensu ya fi musu alkhairi wato duk da kada kwana su fita masallaci amma su yi sallah a gida ya fi a wata riwayar kuma a cikin sunan abi dawud wal yakhrujna tafilat in sun tashi fita su fita ba tare da sun shafa turare ba wal yakhrujna tafilat to wannan ya nuna mana kun ga akwai ƙa'ida ta shari'a da take cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara a cikin wannan fitar mata zuwa ga masallaci akwai mafsada akwai kuma maslaha ko kuwa duk maslaha ce ba mafsada ko kuma duk mafsada ce ba maslaha ce mafsadar jan hankali fitina za su iya sababa fitina ga mutane mata za su iya sababa fitina ga maza ko ba haka ba akwai maslaha me maslahar su samu alkhairin da ke cikin zuwa masallaci to kuma ka'idar shari'a shine cewa kawar da barna shi ake kaddamarwa bisa kawo gyara to me yasa a nan wajen sai aka yi umarni da su fita tare da cewa akwai wannan mafsadar ba kamata ya ce ai dar'ul mafasid ba maimakon ai jalbul masalih maimakon a kawo musu amfani da za su samu na alkhairin sallah a masallaci ba a kawar da barnar da za ta samu ba shine ya zamanto aula ba to me yasa anan aka saba wannan ka'idar eh me yasa aka saba ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih an saba ka'idar a nan wajen na'am ahsant saboda mafsadar an yi maganin mafsadar an yi maganin wannan mafsadar wannan barnar da ake gudu an yi maganinta shine aka ce na farko su fita ta filat ba tare da sun shafa turare ba don shafa turare shine wanda zai sa in sun zo wucewa a turaren su a juya a kalle su daga kallo shi kenan kuma sai a ce bari a yi magana daga magana sai kuma abu ya kai ya zuwa ga abinda zai kai ya zuwa ga saban Allah da samun fitina sai aka ce kada su shafa turare fi ma'ana shafa turare duk wani abin da yake zai ja hankali kamar wundaye irin abin nan da ake sawa a kafa wanda a da eh ba jamfarci ba kacau-kacau kamar kacau-kacau yake warwaran kafa a kacau-kacau yanzu mahaukaci ne zai sa kacau-kacau ko mahaukaciya amma da haka suke sanya irin wannan wunda ya ɗin zan suna tafiya yana ɗan ƙara sai janyo hankali a kalle su to yanzu kama yanzu yamma takalmin coge kamar takalmin coge yana tafiya kwas kwas kwas don da kaji kwas kwas kwas ka san mace ce sai ka juya ka kalla to kaga fitina ta faru to yana daga cikin ma'anar wal ta tafilat su fita ba tare da sun shafa turare ba su fita ba sun yi wani abu wanda yake zai janyo hankali ya zuwa ga kansu ba na daga wato kayan ado da kayan da zai sa a gane su abu na biyu da zai iya kawo barna a cikin fitarsu shine cakuduwarsu da maza shi kuma wannan aka yi maganinsa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lakunna ƙari'atar tariq alaikunna bi hafati tariq ba ku bane ku hau tsakiyar hanya ku zamanto a gefen hanya saboda haka sai kaga mata in suna tafiya suna raɓar garu kusa da kusa har kaga tsakuwar garu tana kama mayafinsu saboda isa matuka wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto a gefe tana ɗaya daga cikin abin da zai iya kawo fitina cakuduwa a tafi garin cakuduwa a taɓa wannan a taɓa wannan ko kuma ana tafiya saboda kusa da kusa da juna ake ai magana to sai aka ce su zamanto a can gefen hanya to kun ga abubuwan na illa da za su kawo fitina abubuwa na mafsadar da ake jin tsoro an yi maganinsu to da ya zamanto an yi maganinsu sai ya zamanto kenan yanzu kamar wato maslahar ita ce tsagoranta ta yi saura sai aka yi umarni da ita da aka haka ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih muqayyada ce da idan shari'a bata zo da abin da zai kawar da wannan mafsadar ba in ta zo da abinda da zai kawar da wannan mafsadar to sai ya zamanto yanzu ba za a ce za a kaddamar da kawar da mafsada akan kawo maslaha ba saboda mafsadar a nan wajen ta zamanto kuma kan cewar an ɗauki matakan da zai zamanto an yi maganinta na fata an fahimci wannan ko to wani yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ne wannan bayanin saboda mu kula da wato maqasudus shari'a yanda manufar shari'a take a yanda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa shari'a dinnan shari'a ce mai cike da hikima kuma ta haka za ka sani dan ka rinka auna dan ka rinka fahimtar nusus na shari'a kuma ka sani da za ka rinka ta'amuli da nusus kada ka ga nassi guda ɗaya ya zama tokan cewa ka rusa abubuwa masu yawa ka rinka tunani ka rinka duba yanda a cikin yanda mu'amala yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka maganganunsa duk su ne suke tabbatar da suke bayyana asrar na shari'a da maqasid manufa ta shari'a a wajen yin hukunce-hukunce sannan da ya zamanto akwai bambanci tsakanin zuwan mata masallaci da zuwan maza masallaci dangame da matsayin kowanne daga cikinsu mai matsayin maza su je masallaci wajibi ko kuma suna mu'akkada mata fa mai matsayinsa eh ba wajibi ba ne me dalili cewa ba wajibi ba ne me dalili cewa ba kamar na maza ba ne wa buyutuhunna khairun lahunna shine dalili annab sallallahu alaihi ya ce sallarsu a gida ta fi musu alkhairi saboda kun ga zuwansu masallaci din falala ne kenan ba wajibi ba ne sallar a gida ta fi ya zama to mustahabbi to menene hikimar shari'a da yasa aka mayar da zuwan mata masallaci mustahabbi amma na maza kuma ya zamanto wajibi ko kuma sunna muakkada me yasa su mata su ba a ce su zamanto su ma sunna muakkada ko wajibi zuwa masallaci ba na'am saboda to an yi maganin fitinar da wa'annan abubuwan da aka fada duk da an yi maganin fitinar aka ce wa hairun na lahunna ba duka suke yi ba eh to a'a to lokacin da suke yi din lokacin da suke yi din ma an ce ba dole ne sai sun zo ba kamar yadda aka ce ma maza saboda kamata a ce su ma zuwansu masallaci kamar na maza ne kenan Ah, yo ai kula da sha'anin al'umma kamar yadda maza suke kula da sha'anin al'umma haka mata mata suna fita jihadi tare da maza sha'anin al'umma ne suna fita sallar idi sha'airun lahi ne na'am a to an yi maganin yadda fitina za ta yi abu an ce haduwar ga yadda ai in dai da gudun fitina ka'idar shari'a idan akwai barna in ba ta maganin ta ba za ta yi umarni da barna ba in akwai wannan fitinar in an san akwai wannan fitinar za a toshe ta an toshe ta an toshe ta ta hanyar nan umarnin da kuma tsoron Allah da aka bar mutane a cikin zuciya su yi magani da wannan na'am ka ta ɗanyi kusa da wannan hikimar wallahu a'lam shine cewa idan mace ya zama kan cewa za ta ringa fita masallaci sau biyar a rana kamar yadda namiji zai ringa fita masallaci sau biyar a rana haƙƙin da Allah ya ɗora mata na ri'aya na kula da gidan mijinta wanda yake wannan haƙƙin ɗan adam ne kuma Allah ta'ala shi da yake haƙƙinsa haƙƙinsa shi na falala ne sai ya haƙura da haƙƙinsa amma haƙƙin mutane sai ya cika musu to akwai haƙƙin mijinta na kula da gidansa da kula da tarbiyyar yaransa wanda in aka ce sai ta rinka fita sau biyar a masallaci sai ta fita ta bar yaran a gida ko ta fita ta dora musu abinci kafin su dawo abincin ya kone to shari'a ta kula da wannan shi yasa ba ta mata fita ba saboda sauran wajibai da aka dora mata na gida wanda idan ta ce za ta idan aka sanya fitar ta zuwa ga masallaci kamar fitan maza ne wannan wajibai za su tozarta ko ba a so waɗannan haƙoƙi su tozarta saboda muhimmancin kula da gida da muhimmancin tsayar da gida wanda yake shine ginshiken gina al'umma saboda haka shari'a sai ta dubi wannan aka ce mata ma kai ta zauna a gida din ma yafi bisa ta je masallacin an fahimta wannan shine hikimar da yasa fitar mata zuwa ga masallaci ta zamanto daban da fitar maza ko da ku masallaci kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam ne don akwai kadiyar wannan ummu humayd as-sa'idiyya kamar yadda ya zo a cikin musnad al-imam ahmad annaha ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inni uhibbu as-salata ma'ak ni dai ina son sallah tare da kai qala qad alimtu na sani wa salatuki fi baitik sallaki a gidanki a cikin ɗakinki khairun min salatiki fi hujratik yafi miki sallah a cikin farfajiyar gidanki wa salatuki fi hujrati sallaki a bangaren ki alhujra shine wato bangaren gida wanda yake da da daki ƙuryar daki da kuma dan a dan farfajiya haka da akan yi wa salatuki fi hujrati sallaki a cikin farfa a cikin gidanki khairu min salatuki fi darik yafi salla a cikin gidan unguwarku wa salatuki fi darik sallaki a gidan unguwanku gidan dangi khairu min salatuki fi masjidi qaumik yafi bisa bisa ya fi miki alkhairi bisa sallah a masallacin unguwarku wa salatuki fi masjidi qaumik sallah a masallacin unguwarki unguwarku khairu min salatiki fi masjidil jama'a ya fi bisa sallah a cikin masallacin jama'a wato masallaci na gari babban masallaci ko ce ta zamanto ta fi kusa da gida sallar ta tafi kaga duk wannan akan me ko ita da ita ta zamanto tana kusa da gida kada ta yi nesa da gida kada ta yi nesa da gida saboda me saboda kula da haƙƙin gina gida a cikin musulunci ginin gida yana da muhimmanci to da wannan shine matsayin hatta aikin mace ma hatta aikin mace ta zauna a gida ta kula da yaranta ya fi mata amma kuma in ta ce za ta yi ba a hana ta ba ba a hana ta ba ga wannan a furai'a binti sinan yar uwar abu sa'id al mijinta ya mutu tana cikin takaba ta fita ta je ta girbe dabinanta sai aka kai ta wajen annabu sallallahu alaihi wasallam ta je ta ce ma annabu sallallahu alaihi wasallam ba ta da wanda zai kula da dukiyarta sai ita yace Allah madaukakin sarki ya miki izinin ki fita dan ki kula da dukiyarki to ra haga ya halatta mace ta je ta nemi wato abinda za ta yi dan ta nemi abin duniya ba haramta mata ba to amma ta tsaya ta kula da yaranta shine aula ta tsaya ta kula da gidan mijinta da amanar gidan mijinta shine aula tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayiya ce a cikin abin da ke cikin gidan mijinta da kuma akan ƴaƴansa kuma za a tambaye ta akan amanar da Allah ya bata to idan sallah ma an ce tayi sallah a gida zai da zai zama tukan cewa haƙƙin mutanen gida haƙƙin amanar gida bai tuzarta a hannunta ba ina kuma ga abin da yake neman duniya ne hmm? shi ne mamin babi aula na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا wa haddata ni an malik yahaya yace ubaidullah yace yahaya ya karanta mun hadisi daga malik annahu balagahu shi ma wannan dai balaga ne cewa riwaya ta riske shi an busri ibn sa'id daga busri ibn sa'id busri ibn sa'id tabi'i ne ba sahabi ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shahidat ihda kunna salatul isha fala tamassanna tiba idan ɗaya daga cikin ku ku mata ta halarci sallar isha ta zo halartar sallar isha fala ta masanna tsiman to kada ta kuskura ta shafa turare wannan hadisin mursal ne kuma balag ne tunda busur ibn sa'id tabi'i ne ba sahabi ba kuma malik bai riski busur ibn sa'id ba amma hadisi ne wanda yake a mausuli an ruwaito shi a cikin sahih muslim da sunanin nasa'i daga da riwayoyi masu yawa daga abdullahi bin wahab an makaramata bin bukair an abihi an Busiri bin sa'id an zainab a thaqafiya imratu abdullahi bin mas'ud wannan hadisin ya tike da zainab a thaqafiya matar abdullahi bin mas'ud ita ce ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata idan ɗaya daga cikin ku ta zo halartar sallar isha kada ta shafa turare me yasa aka keɓance da sallar isha wani ya keɓance da sallar isha ne kawai aka ce kada ta shafa turare ko ka duk kowace sallah ce kowace sallah ce saboda hadisin da ya gabata wal yakhrujna tafilat to me fa'idar batun sallar isha na'am na'am akwai duhu za a ji kanshi to ai ko babu duhu inda za a ji kanshin illar tana duhu ba shi da ma'ana wani wasu ne tsardi. saboda ka in ba duhu za ta iya shafa turare hmm? duk wannan abin da kuke faɗa yana ƙayyade da yana nuna kan cewar inda kunce ce ne illar to ma'ana kenan idan babu duhu za ta iya shafa turare na'am min babu aula a sauran sallah eh to na'am lokacin ya fi ananin to ai ko to kenan in babu in ba a lokacin ba za ta iya safa turaren amma a lokacin ya fi tsanani to Allahu alam bar dai na'am yawa ahsant wannan shine saboda bisa al'ada da daddare suke shafa turare da shaddare suke shafa turare don lokacin ne mazan su suke zuwa su kusance su suna shafa turare saboda saboda mijinsu ya zo ya same su gida jiki na kanshi gida na kanshi to sai aka ce to in har za su je sallar isha kada su yi wannan shafa turaren in har za su fita zuwa sallah to kada su yi wannan shafa turaren don al'adar su ne al'adar matan larabawa ne da daddare suke shafa turare daga dare yayi sai su shafa turare kun gani ba irin matan mu kazamai ba an yi aikin gida jiki duk na wari an yi da hayaki sai kawai aje a kwanta haka mutum ya zo ya ji wari ta nan wari ta can saboda haka ai ta saki abinda za a ke ta saki kenan sai ka ji mutum ya tsani matarsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya dawo idan mutum ya dawo daga tafiya kada kada kada ya zo gida da daddare kada ya kada ya zo gida da daddare ya tsaya ya kwana sai da safe haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take ya hana mutum ya zo gida da daddare yace saboda mace saboda wato mace ya zamanto kan cewa ta gyara jikinta kafin zuwan mijinta amma in ya zo mata cikin dare bagatatan sai ya zo ya same ta a cikin hali wanda wani lokaci wanda zai sanya shi ji ya tsane ta kasan kuma shaidan yana nan sai da ƙara sanya tsana ya ce yanzu da wata ce ma da wata ce da irin yan bokon nan ma na aura da wata kila ba za ta yi min irin wannan ba shi yasa aka ce kada kada kurin auren shi kenan sai ya dauki tsana ya maka matarsa kuma ya ce wai saboda ba ta boko ne idan kuma da zo kuma yar bokon ta yi masa wata tsiyar shi ma ya sake kawo wani shaidan saboda shaidan yana nan yana aiki to irin waɗannan hanyoyi dai shari'a tana toshe su kuma yana daga cikin hikimar shari'a a umarni na irshad umarni na irshad eh shine idan eh, idan mutum ya waya shikenan ai illar ai an ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illar likai tasta eh, likai tastahid al maghiba wa al sha'itha domin wadda mijinta baya nan ya zama tokan cewa ta gyara jikinta kuma wadda take kanta ya to wato a ya mutsatse ya to ta tajage ta gyara gai wato dai kamar mace ta gitso mu a wajenmu mm. in yi waya ya faɗa kaga idan ya zama tokan cewa abin nan a kitsan nan ya tsufa sai ta sake sai ta tsefa kan ta yi wani kitsan ko ta gyara kan an faɗi illa to kaga in za a yi da waya kaga shi kenan in za ka faɗa da waya ka iya zuwa da daddare abinka na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن آتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيج امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها wa haddathani an malik yahaya ya karanta min hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari an atika binti zaid bin amr bin Nufayl daga atika binti zaid bin amr bin nufail imra'atu umar ibn al-khattab matar umar ibn al-khattab annaha kanat tasta'dhinu umar ibn al-khattab cewa ta kasance tana neman izinin umar ibn al-khattab ila al-masjid domin ta tafi masallaci wanda ya nuna abinda mata suke yi kenan ba sa fita sai da izinin mazan su hatta masallaci ma sai ta nemi izini fa yaskut sai shiru fa taqul sai ta ce wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani wallahi ni kuma zan fita sai dai in ka hana ni fala yamna'uha shi kuma baya hana ta baya so shi yasa yake shiru amma ba zai iya hana ta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya hana ta amma baya so saboda kishi ita atika 'yar a ƙanwar sa'id ibn zaid ce sa'id ibn zaid ibn amri bin nufail ɗaya daga cikin al'ashirar mubashari na biljanna ta daga cikin almuhajirat matar abdullahi ibn abubakar siddiq ce kyakkyawa ce tana daga cikin kyawawan mata abubakar sai ya ce ma abdullahi ɗansa ya sake ta saboda saboda yadda yake da tsananin santa baya fita ta hana shi zuwa ta hana shi fita yaƙi da ake zuwa baya iya tafiya baya iya tafiya magazi gazuwa saboda santa da yake yi sai na abubakar sai ya ce ya sake ta ya ƙi bai sake ta ba to sai ya masa ya yi masa rantsuwa cewa lallai ya sake ta umarni ba yadda za a yi saba sai ya sake ta da ya sake ta ya rinka bakin ciki har yana yin waƙe na bakin ciki saboda rabuwa da ita sai sai na abubakar ya tausaya masa ya ce to shi kenan ya dawo da ita ya dawo da kayansa shi ne ya aure ta bayan ta mutu sai abin nan bayan ta mutu sai zaid ibn al-khattab ya aure ta an ce saboda tsananin santa da yake yi sai da ya ware mata wata dukiya mai yawa cikin kudinsa ya ce ya bata wannan kudi da sharaɗi in ya mutu kada ta yi aure saboda tsananin so da kishi ya bata kudi masu yawa ya ce kada ta yi aure ta karɓa ta yadda sai sai na umar bayan mutuwarsa sai na umar ya zo ya ce je ya ce mata bai halatta ki haramta ma kanki abinda Allah ya halatta miki ba ki ce ba za ki aure ba kin haramta ma kanki aure Allah kuma ya halatta aure a gare ki hmm? gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi rantsuwa akan wani abu sai ya ga abin da ya fi alkhairi a wajen Allah ya kafara ga rantsuwarsa yace saboda haka ki mayar masa da ki mayar ma da ƴan uwansa dukiya ki mayar wa da magadansa dukiyarsa sannan ki je ki aure saboda haka yi haka a ta tayi aure sai na Umar ya aure ta sai na Umar ya aure ta bayan ɗan uwansa Zaid ibn al-Khattab shi ma ya yi shahada a lokacin yakin yamama sai ya aure ta bayan mutuwar ɗan uwansa a sannan bayan mutuwar sayidina umar zubair ibn al-awwam ya aure ta zubair ibn al-awwam ya aure ta sannan bayan mutuwar zubair sayidina ali ya zo ya neme ta da aure ta ce a'a ni da ina son ka rayu wato duwan da ya aure ni mutuwa ya yake eh, ya ce kada kada kai ma a kashe ka duk wanda ta aura a kashe shi ake shi abdullahi ibn abubakar Sadiq siddiq kibiya ce ta zo ta same shi a lokacin yakin ta'if ta kashe shi zaid ibn al-khattab a lokacin yakin yamama da aka yaki da musailima sayyidina umar kuma wannan ba majusan ya kashe shi zubair ibn al-awwam a wajen yakin jamal aka kashe shi saboda ka tace ni adhunnu bika an tuqtal ina rowa ka ina koronka da kai ma kada aka kashe ka saboda haka bai Zubair saboda shi ma yana da kishi yana santa lokacin da ya aure ta tace ita ma tace to ba zai hana ta zuwa masallaci ba yace eh to shine sai wata ran ta tafi masallaci sallar isha sai ya biyo ya zo ya taba bayanta tana cikin tafiya ya taba bayanta ta dawo gida sai hanki ta ce masa ai ba ta sake zuwa masallaci ba gari duniya ta ɓaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta ɓaci yayi shiru eh, yayi shiru nan ku shine yayi <laughs> dan saboda baya son take fita baya son take fita ka san ɗabi'ar ɗabi'ar maza da kishi in banda haka ka ga mutum yana kishin wai matarsa bayan shi har ya ware mata kuɗi don Allah kada ta yi aure bayan ya mutu kishi ne ita dama da sayyidina Umar ya zo aurenta sai da ta sa masa sharadi cewa ba zai dake ta ba ba zai hana ta haƙƙi ba ba kuma zai hana ta fita zuwa masallaci ba yace ya yadda to wannan ya nuna mana abin da mata suke a kan wannan zamani na ƙoƙarin zuwa masallaci da kuma yadda sahabbai maza suka fahimci umarnin annab sallallahu alaihi wasallam na kada su hana su ba su hana su na وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت نعم وحدثني أم مالك يحيى كرنت من حديثي دق مالك أن يحيى بن سعيد دق يحيى ابن سعيد الأنصاري an amrata binta abdurrahman daga amrata binta abdurrahman amrata binta abdurrahman al-ansariya wadda ta taso a ɗakin aisha faqiha malama ce masanar fiqh kuma masanar hadisi daga cikin waɗanda suka renu a hannun aisha suka suka ilimi daga wajenta an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat cewa tace law adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna al-masajid da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski abinda mata suka ya riski abinda mata suka tsura suka tsiri da ya hana su zuwa masallatai kama muni ahu nisa'u bani isra'il kamar yadda aka hana matan bani isra'il matan bani isra'il an hana su zuwa zuwa masallaci ba sa zuwa wajen bauta har yanzu ba sa zuwa qala yahya ibn sa'id sai yahya ibn sa'id yace fa qultu li amra sai nace ma amra awa muni anisa'u bani isra'il al masajid ashe yanzu an hana matan bani isra'il zuwa masallatai qalat na'am tace eh an hana su wannan ishara ne daga wannan fahimta ce ta Aisha tana ganin kan cewar illar da yasa aka halatta wa mata zuwa masallaci dan suna kula da ka'idodin hishma wato kula da tsare kansu daga abin da yake zai zamanto na fitina to da zamani ya soma canzawa mata suka suka suka rinka wato suka suka suka kirkiri suka tsiri abubuwa waɗanda suke ba su da asali a waɗanda suke sun saba tarbiyyar addini ce take inkarin wannan hali nasu na fita masallaci take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski wannan da ya hana su zuwa masallaci to waɗansu malamai suna cewa wannan a a yana nuna kan cewa kamar ita aisha tana ganin kan cewa a hana su ɗin kenan saboda tana ganin illar shine idan za su iya kula da wannan ka'idodi kuma wanda da in ba su kula da wannan ka'idodi din ba na tsare kai to ko da da annab sallallahu alaihi wasallam nan shi ma da ya hana su to saboda haka sai ba za yanzu a iya cewa kenan sunna ita ce a hana mata zuwa masallaci saboda illar da yasa aka haramta musu yanzu wannan illar sun wato illar da za ta sa a haramta musu yayin da ya zama to babu ita a farkon zamani idan ta zo sai a haramta musu za a iya sun yi hukunci a haka shari'a ta ƙare daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya san abin da mata za su fara Allah ya san abin da za su kirkiro na barna din su rinka yi da wannan illa za ta sa a hana su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da zai nuna kan cewa za a hana su din idan irin wannan ta faru amma ganin cewa bai faɗa ba ya nuna cewa abu ne wanda yake yana nan hukuncin akan mata ya halatta su je sai dai su tsara kansu tunda fita ce ta ibada in sun fita sun watsar da ladansu to su suka ji amma ba za a hana ba saboda akwai wanda yake za su fita din domin neman ladan kuma su kiyaye ka'idar shari'a to ba za a hana su amfana da wannan alkhairin ba saboda tsoron cewa za a samu waɗansu ɓata gari da za su zama cewa ba za su kiyaye wannan ka'idar ba shi sa sai ba a hana su ɗin ba domin kuma da da abin da suka ƙirƙiro zai sa a hana su zuwa masallaci da abin da ya cancanci a hana su zuwa ma shine kasuwanni amma ba a hana su ba a cikin shari'a ba a hana su zuwa kasuwanni ba sai dai kawai ka'idar fitan mata ya zama tokan cewar an kula da ka'idar shari'a na musamman rashin shafa turare saboda shi turare a cikin al'ada yana motsa sha'awa idan aka wuce idan mace ta wuce da turare aka ji kanshinsa shikenan sai ka ga shidan sai ta shikenan sai zuciyar mutum ta sawwala masa ya ta sawwala masa abin yake zai samu a abin ya nemi wannan matar to shi sa aka haramta to kaga in ta sa turare kamar wato tana janyo hankalin mutane ga kanta kenan kuma wannan shine fitina din shine fitina din ta fitini waɗansu na'am hmm. abin da yasa aka kira su ima Allah ba a ce annisa ba don a nuna kan cewa kamar yadda maza suke bayan Allah suna neman falalar Allah haka suwa mata suke bayan Allah suna neman falalar Allah ce sa ba a kawo sifar a unutha ba a ce mata ko makamantan wannan sai aka kawo sifar su ta bayan Allah kamar yadda kuma kuke bayan maza suke bayan Allah da suke neman alkhairin Allah to su ma mata bayan Allah ne sa neman alkhairin Allah yeah. كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر kitabul qur'an wannan bayani na hadisai da suka zo akan sha'anin alqur'ani bayan an gama da abin da ya danganci sallah sai kuma ya kawo wannan a cikin waɗansu nuskohin akwai kitabul qur'an a cikin wata nuskar kuma babu kawai sai aka ya tafiya zuwa ga al'amru bil wudu'i liman massal qur'an shine babi na farko a wannan kitab din wanda kuma ba a sanya kitab ba ci gaba ne da wani babi daban amma wannan shine jerin gwanon abuwab da suka zo kan abin da ya danganci alqur'ani na hukunce hukunce na farko shine al'amru bil wudu'i liman massal qur'an umarni kan ayi alwal mutum kan yin umarni da yin alwala ga wanda zai zai taba alqur'ani wato umarni ga cewa wanda zai taba alqur'ani yayi alwala wa haddathani yahya an malik ubaidullah yace yahya ya karanta min hadisi daga malik an abdullahi ibn abi bakr ibn hamz hazm daga abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm sunansa kenan cikakke أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بن حزم أتكن للتافن دا منزان الله صلى أتكن وسيقة دا النب صلى الله عليه وسلم يربو تام أمر بن حزم كاكن سكينا تتبع كننسا تند عبد الله دان أبو بكر ني دان محمد شيني كاكنسا أمر بن حزم شيني تتبع كننسا wato littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma tattaba kunnansa shine amr bin hazm shugaban mutanen yaman daga yaman yake Allah da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi sai ya rubuta masa littafi wanda yake a cikin sa akwai bayanin sadaka da diya da waɗansu hukunce hukunce na musulunci daga ciki har da wannan Allah ya masal qur'ana illa tahir cewar kada wani mutum ya taba alqur'ani sai mai tsarki kada wani ya taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki wannan hadisi ya zo ne kun ga mursal ne shi Abdullahi ibn Abi ibn amr ibn muhammad ibn amr ibn hazm tabi'i ne kuma yayi riwaya ne daga daga littafi littafin nan bai je ya karanta shi daga wajen mahaifinsa ba balantana ya zamanto an samu riwayar hadisi da ya ji daga wajen mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya ji daga wajen kakansa amr ibn hazm kawai dai littafi ne wijada ne ya samu littafi don haka malamai suka yi ta tantama akan ingancin wannan hadith din waɗansu malamai sun tafi akan rashin ingancinsa amma ibn abdulbar yake cewa wannan hadisin bai kamata ma a rinka duban isnadi a kansa ba tunda abu ne wanda yake rubutu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya sa akai kuma ya shahara kuma yanzu amr bin hazm shi aka rubuta ma wasiƙan nan mutanen gidansa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa bai kamata a ce sun haddace kowane harafi ba na cikinta wasiƙar da suka gada daga wadda annabi ya rubuta ma kakansu yanzu ko kai ne ka duba ka sa kanka a wannan matsayin kan cewa kakanka ne baban kakanka shi annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta ma wasiƙa a gidan za a yi wasa da wannan wasiƙar wasiƙa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shi sa wannan ya sanya malamai ba su yi wata wata wajen karban abin da ke cikin wannan hadisi daga cikin wanda suka inganta shi akwai imam ahmad ibn hanbal ibn abdulbar shi ne ce ba a bukatar isnadi domin wannan saboda shuhurar da wannan wasiƙa ta yi saboda haka dai wannan hadisi ingantacce ne kuma shi sa shek nasiruddin albani ma ya inganta shi la ya massal qur'ana illa tahir kada wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki to sai malamai suka yi sabani suka ce to me ake nufi da tahir waɗansu sai suka ce abin da ake nufi da tsahir mumini tunda al-mu'min la yanjus kuma Allah ya ce innamal mushrikuna najas saboda haka wanda ba mushiriki ba shine shine mumini shine tsahir saboda haka suka ce abin da ake nufi musulmi shine kadai zai taba alqur'ani amma ba ana nufin mai alwala ba saboda haka in baka da alwala zaka iya taba alqur'ani in dai kai musulmi ne wanda aka hana ya taba alqur'ani shine kafiri wanda yake shine jasa. amma wannan fahimtar ingantacciya ce a cikin shari'a idan aka ce wani fulanun tsahir tsahir wace irin tsahara ake nufi tsaharar imani ake nufi ko ko tahara wadda shari'a ta ce ita ce tsahara a taharar shari'iyya tsahara ta shari'iyya tsahara ta shari'a hmm? annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta a aw tarwa hatta yatawadda kaga inda ake magana tsahara aka ce wani yana da tsarki tsarkin da ake nufi tsarki na shari'a shine tsahara da za ta halatta ma mutum yayi ibada da aka shaɗanta tsahara gare ta hadas hadath da tsaharatul khabar alhadathul akbar wal hadathul asghar saboda ka ce tsahara da ka wannan shine sahihi in aka ce la ya masal qur'ana illa tahir kada wani taba alqur'ani sai mai tsarki ana nufin tsarki daga duk abin da dukkan wani kari ko babban kari shine ya zama to kana da tsarki daga janaba ko karamin kari shine ya zama to kana da tsarki daga abin da zai warware alwala kana da alwala kenan wannan shine sahihiyar fassara saboda ka'ida ce ta shari'a idan ana wato a alhaƙiƙa ita ke ƙaddamarwa akan almajaz ita kanta haƙiƙa ɗin hawa-hawa ce akwai alhaƙiƙatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatu lugawiyya haƙiƙar shi ne abin da yake kalma ce wadda ke tana da ma'ana a cikin shari'a haƙiƙatun lugawiyya kalma ce wadda ke tana da ma'ana a cikin lugar larabci yanzu idan aka ce a idan aka ci ko karanta a cikin hadisi an ce sallu ala sahibikum ku yi salati ga dan uwanku me za mu masa eh addu'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum suka tashi suka yi masa sallar jana'iza ba addu'a suka yi masa ba saboda hakikar shar'iyya ita ke kaddamarwa akan hakikar lugawiyya inda ba na ga sai kawai ce za su yi masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙumu fali usalli lakum ya ce masu anas ibn malik bayan ya ci abinci a gidansu ku tashi ne sallah a gare ku da suka tashi mai suka yi sau suka yi suka yi sallah ko amma asalin ma'anar sallah me ma'anar ta ba addu'a ba ai da sai su miƙe ce to muna jira ai wani addu'a dole ya nuna cewa alhaƙiƙar mu muqaddama ala alhaƙiƙar lugawiyya ita ake kaddamarwa saboda haka idan a cikin lafazin shari'u yace la yamassu alqur'ana illa tahir tahara da yake nufi tsahara ta shari'a ba tahara ta luga ba to daga wannan ne malamai wanda yake kuma shine mazhabar malik suka tafi akan cewa bai halarta mutum ya taba alqur'ani ba sai idan yana da alwala za mu ga abubuwa da suka zo akan a maganganun aha to shi ba ina wannan riwayar yake ne na jin tana gaba za mu gani yadda yauwa yadda wannan sa'ad ibn abi Waqas. yayin da yake karatun alkur'ani ɗansa yana riƙe masa alkur'ani da ya fita ya je ya yi da ya fita da ya ga ya gyara zama ya ce la'alla ya taɓa wato al'aurarsa ne ya ce a'a ya ce da ka taɓa al'aurarka sai ka tashi ka sake alwala wanda yake nuna sahabbai suna ganin ba a riƙe alkur'ani sai idan mutum yana da alwala na'am قال ya ce. ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته با wanda zai ba la yahmilu ahadun almushaf bi ilaqatihi ba mutun kada wani ya dauki alqur'ani bi ilaqatihi wato da abin ratayarsa shine kamar alqur'ani da yake cikin gafaka alilaqa shine wato abin da yake markar jakar da aka sanya alqur'anin a ciki wala ala usadin illa wa huwa tahir ba ma zai dauke shi ba zai dauki alqur'ani akan matashi ba ala usadatin akan wani matashi illa wa huwa tahir ba wai kawai ka dauke shi haka hannunka na taba nasa ba in ma hannunka na taba wani abin da yake dora akan sa ne ba za ka dauke shi ba sai in kana da alwala sabanin wadansu yanzu da ake musu fatawar cewa mace in tana al'ada za ta iya sanya safar hannu taba alkur'ani ai ba ta taba shi da fatar jikinta ba a wajen malik hatta ma yana kan yanzu kamar kamar a ce yana kan wannan jakar alqur'anin ba za ka ɗauki jakar ba sai in kana da alwala ولو جاز ذلك ولو جاز ذلك da haka ya halatta da wato ɗaukan alqur'anin ya halatta a haka lahumila fi khabi'atihi da an ɗauke shi a cikin gafakarsa al-khabi'a shine al-jild alladhi yukhba'u fihi wato shine fatar da ake sanya alqur'anin a ciki da ba a karhanta yin haka ba لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف saboda kada ya zama li'an ya kuna fi yadai alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi al-mushaf saboda ya zamanto cewa a cikin hannayen waɗanda shi wannan wanda yake ɗaukan alƙur'anin akwai wani abu wanda yake yudannisu bihi al-mushaf zai bata mushaf da shi shine wannan rashin tsarkin nasa ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله wato wannan yana ƙara yana cewa walakin ina ma kuriha dhalika walakin ina ma kuriha dhalika liman ya na'am walam yukrah dhalika li an yakuna fi yadi fi yaday alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi almushaf walam yukrah dhalik ba a karhanta yin haka ba saboda wai akwai dauda a hannun mutumin ba wai dan akwai abin da yake zai bata mushaf din ne aka hana wannan wannan walam yukrah min zalika tana da alaka da wannan jumla ne walam yukrah zalik li an yakuna fi dai alladhi yahmiluhu shay'un yudanisu bihi almushaf ba ba ba ba a karhanta daukan alqur'ani ba ga wanda ba shi da alwala saboda ana ganin akwai dauda a hannunsa da zai bata wato alqur'anin da shi ba dan haka bane inda don haka ne to da sai ya zama tukan cewar za a iya za a iya ɗaukansa a cikin gafaka tunda a cikin gafaka hannun sai dai ya gafakar ba zai ɓata alƙur'anin ba to ya ce ba wannan ne illar ba ولكن إنما ya ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر دليل دي سا aka karhanta wannan daukan alqur'anin a haka liman yahmiluhu ga wanda yake daukan su wa huwa daukan alqur'ani wa huwa ghairu tahir alhali bashi da alwala ikraman lil qur'ani wa ta'ziman lahu an yi haka ne ikraman dan darajta al-qur'ani wa ta'ziman lahu da girmama al-qur'ani. la yamassuhu illa almutahharun dan a nuna wato girman alqur'ani din wa in fala uqsim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun kaga ci da aka ce innahu qur'anun karim ishara ga cewa la ya masu ilal mutahharun saboda qur'anun karim ne e, wato ikraman dan a darasta alqur'ani saboda haka dalilin da yasa aka ce sai mutum yana da alwala zai taba alqur'ani ba wai dan kan cewa an ba shi da alwala hannunsa yana da wata dauda ba da zai bata mushaf din a'a dan a tsare martaba da daraja alqur'ani Maliku ya ce, Mafi kyawun abin da na ji a kan wannan aya, wannan aya ta suratul waƙiya, la ya illal mutaharun, ba wanda yake taɓa al'kur'ani sai masu tsarki. إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى تو متسين تكمر wannan aya da take cikin abasa wa tawalla qaulullahi tabaaraka Allah tabaaraka wa ta'ala kalla kalla ku bar wannan magana innaha tadhkira shi alqur'ani wa'azi ne faman sha'a zakara wanda ya wa'astu yana cikin wato suhufin takaddu waɗanda suke mukarrama masu daraja maɗaukaka ababen tsarkakewa a hannun mala'iku masu kai komo masu daraja managarta saboda haka ma'anar laye masu ilal mutaharun mala'iku kenan a wajen malik laye masu ilal mutaharun ba ita ce hujja ta hana ba ita ce hujja ta ɗaukan alkur'ani da alwala ba wannan hadisin na Amurbin bin hazm shine hujja saboda waɗansu sun shi ya yasa kage ce ahsanu ma sami'tu akwai sabani wajen tafsirin wannan ayar to shi a wajensa baya kafa hujja da wannan ayar wajen nuna cewa sai da alwala za a taba alqur'ani domin la yamassu ila almutahharun ma'ana la yamassu ila almuta'i illa almalaika kiramin barara Kira a safara kiramin barara an fahimta shine ce a wajensa wannan ayar ta waqi'a kamar wannan ayar ta abasaci na'am mu ci gaba a to mu tsaya anan mu tsaya anan tunda na ga mun yi awa daya na'am na to sai mu ansa tambayoyi ko in akwai ko babu shi kenan wa biha wa ni'mat na alaikum assalam a wani ya riga nan na'am na'am wanda wanda ba shi da alwala ai ba shi da tsarki eh ba shi da tsarki wanda ba shi da alwala yana da tsarki wanda ba shi da alwala yana da tsarki eh eh, eh. Ah, ba ka da tsarki kana da hadathul asghar ai shi sai nace a tahir shine tahara daga hadathul akbar da hadathul asghar ka tahara daga hadathul akbar baka da janaba amma baka da tahara daga hadathul asghar tahara daga hadathul asghar shine kai alwala yanzu wanda yake ya je ya kama ruwa zai tashi ya sallah eh? saboda me ba shi da tsarki ba shi da tsarki akwai ma abin nan abin nan ya dan don wannan matsala ta ɗaya daga cikin matsalar da muka ta ta abin nan mujadala da waɗansu ƴan uwa na ilimi akai saboda haka akwai abin nan dan dai kawai dai lokacin da ya ƙure ne ban samu na duba ban dan duba abubuwan ba amma da akwai akwai nusus waɗanda suke nuna wannan don saboda matsalar shine shi tsahir ɗin nan za mu ɗauke shi akan haƙiƙar shar'iyya ne ko akan haƙiƙar lugawiya. A tsahara a haƙiƙar shar'iyya shar'iyya ce tun min al-hadath asghar wal hadath al shi ne tsahara ta'rifin tsahara kenan saboda haka wanda yake da tsahara daga al-hadath al-akbar hmm, za a ce masa abin nan kamar wanda yake ba shi da janaba yana tahara daga hadathul akbar ya yi saura kuma tahara daga hadathul akbar wanda sai ya yi alwala in ba alwala ba ta yi mama so a kai kana ganin kanta idan mutum ya yi alwala ya kama ruwa a idan mutum ya alwalarsa ta kare ya ji ya kama ruwa saboda haka tsahir ne ai ka yasa kaga ce al'amru bil wuzu liman massal qur'an sai da alwala kaga fahimtar fahimtar shi yasa ku rinka duban abin da yanda ku duba yanda malik ya fahimci abin shi yasa ya sanya a cikin littafin sa al'amru bil wudu liman massa alquran umarni yin alwala ga wanda zai taba alqur'ani na'am salisu o ashe fa kai <laughs> eh ban ji ba ah. eh da laifi mana yi ka saba ka saba kwarai akwai laifi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya rubuta ma al'umma al'umma ya rubuta la yamassal qur'ana illa tahir annahyu yaktazi al-tahrim hani tahrimi ne haramun ne na'am idan ya zamanto yana da eh eh to ya za ka ba su ƙur'ani sun iya karatun larabci ne sun za su fahimta? a translation ai ba ƙur'ani ba mushaf ba ne mushaf abinda ake nufi da mushaf shine ƙur'ani cikakke da aka rubuta shi da larabci ba da tafsiri ba ba ta fassara ba in aka fassara shi in aka rubuta shi da fassara ya zamanto littafin tarjuma in aka rubuta shi da tafsir ya zamanto tafsir bai zamanto mushaf ba saboda haka zaka iya daukan alqur'ani mai fassara da turanci ka ba mu kirista ko da akwai larabci din a ciki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa ga hirakl wanda ya kawo aya alqur'ani a ciki yace min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hirakl azimir rum aslim taslam aslim yutika Allahu ajraka marratayn wa illa fa alayka ithmul irisiyin wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun wannan aya ce ta alqur'ani kaga amma abin sai ya bayar a kaima wanda yake ba musulmi ba saboda ba ba musab bane ta akwai sauran maganganu nasa salawatullahi wa salamu alaihi don haka ya halatta a ba mu kafiri amma alkur'ani ba wanda zai dauke shi sai wanda yake da tsarki na'am na'am alaikum salam kalmar wanne malik ya yace wa inna ma kuriha dhalik wa inna ma kuriha zalik to ai ka san malik baya baya faɗan abu ya ce haramun ko halal in ba abin da ya zo balo balo a cikin alqur'ani ba amma alkaraha din tahrimiya ce karaha ce ta haramci hmm. na'am juz'i ya halatta shi ma ba mushaf bane juz'i ya halatta ku tsaya ku ga a cikin tahdhibul mudawwana don su ne suke fassara maganan malik su suke fassara maganan malik su suke fassara wannan ban gani ya kawo ba amma dai zahirin maganan malik a baya faɗan cewa abu haramun ne in ba a cikin alkur'ani yake ba kuma zahirin hannun annab sallallahu alaihi wasallam haramci ne la ya juz mutum ya taba alkur'ani in ba shi da alwala a gani wala ya hamilul mushaf nasrani wala gairu mutawaddi illa an ya kuna fi hurjin au gararatin au tabutin ma'a gairihi wa amma ala wisadatin au bi ilaqatin fala to aka hana an aka hana an hana cewa karhanci ne hmm. na'am alaikum salam na'am ana eh eh a ana nufin mushaf da yake cikin takarda amma qur'ani da yake a cikin waya ai ba mushaf bane signal ce ta alqur'ani signal ce wanda in ka kashe shi kenan ya tafi baya daukan shine fatawar da malamai baya daukan hukuncin mushaf in haka ne sai a ce kenan baka dauki waya ba sai kana da alwala eh, ko kuma in ka kunna alqur'ani a ciki ta zama to kana rike da musa. a eh, na'am alaikum salam akwai sabanin malamai amma wannan shine mazhaban malik kuma shine yafi karfi wajen hujja akwai sabanin malamai eh, abin nan yan zahiriya sun ce ba sai da alwala ba kuma shine mazhaban shaukani shine mazhaban shaukani abin da ya rinjayar kenan a cikin nailal autar da yawa daga cikin waɗansu ɗaliban ilimi abokanmu ɗaliban ilimi sun tafi akan wannan ba na mantawa akwai wanda muka abin nan mun yi mun yi wannan munakashin tare da malam Jafar Allah ya ji kansa shi yasa nake ce muku akwai akwai hujjoji da dama don dai lokacin da dadewa ne ba zan iya tunawa ba na'am eh a hadisi da'ifi akwai hanyoyi da yawa da ake gane cewa hadisi da'ifi ne na farko ya zamanto dai daga cikin waɗanda suka ruwaito akwai wanda yake ana shakka a cikin wato adalcinsa ko kuma ba a san shi ba ma ba a san waye shi ba wanda ko ka san mutum ba ka yadda da riwayarsa inda sharaɗin yadda da riwayar zaman to adali ko kuma an san shi an san kuma adalcinsa amma kuma ba shi da ƙarfin hadda in ya tashi hikayar abin da aka yi a gabansa ko abin da ya ji sai ya ƙara ko ya rage ko ya musanya ma'ana ko kuma ya zamanto kan cewa an ruwaito hadisin da isnadi ba ingantacce ba an sami gibi wani ya ce ya ji wani ya ruwaito daga wajen wanda bai gani ba kuma bai ji daga wajensa ba wanda yana faruwa wannan sababin raunar hadisi ne sababu abubuwan da suke sa ake samun hadisi da'ifi suna da yawa ilimi ne guda a cikin fannin mustalahul hadith zaka san wannan sannan ko me yasa ake samun hadisi da'ifi abin da yasa ake samun hadisi da'ifi saboda riwaya haka ta gada eh, ba kamar ƙur'ani ba ne da ba a karɓar alƙur'ani sai da tawatur ba za a ce aya a cikin alƙur'ani take ba da cewa wani mutum ɗaya zo ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar a'a sai an samu jama'a wanda yake ba zai yiwu a cikin al'ada su haɗa kai kansu kada karya ba a ji wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa to amma in dai za a samu to alƙur'ani kenan don haka ba zai yiwu a samu alƙur'ani a samu za'ifi ba saboda ba a tabbatar da alƙur'ani alkur'ani ne sai da tawatur amma hadisi ko ana iya tabbatar da shi da tawatur ana iya tabbatar da shi da ruwayar mutum daya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane ya tura mutum daya zuwa kamar ya tura mu'az zuwa yaman ya kira su zuwa ga musulunci shi kadai kuma suka yadda kuma yaje ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma suka yadda akan haka suka shiga musulunci to in ko za a iya karban hadisi daga wajen mutum daya zai iya yiwa wannan mutumin ya kuskure ko ba zai yi ya kuskure ba zai iya yiwuwa ko ba zai yiwu ba to tunda ku zai iya yiwuwa ya kuskure zai iya yiwuwa ya zamanto an samu kuskure a cikin riwayarsa a cikin abin da yake faɗa to kuskure a cikin riwaya shine raunin hadisi ma'ana cewa hadisi mai rauni ne wato ana tsoron cewa akwai kuskure a cikin hadisin ba a tabbatar ɗari bisa ɗari ko ana da zato mafi rinjaye cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ana shakka ko kuma wato rashin inganci rashin tabbacin cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi rinjaya hmm. to sannan hukuncin sa shine ya danganta da irin nau'in hadisi da'if din akwai wanda yake hadisin ya da'ifi raunin nasa mai tsananin rauni kamar a samu wani wanda yake kullun ya riwaya kuskure yake yi ya kaɗaita da riwayar hadisi to wannan hadisinsa mai tsananin rauni ne wannan hadisi mai tsananin rauni bai halatta a aiki da shi ba ba za a inganta wani hadisi da shi ba ba kuma za a karfafa shi da wata riwaya ba sai dai kawai a bashi bai halatta ma a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce an ruwaito wai an ce ba za ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba akwai wanda yake rauninsa ba mai tsanani ba ne to wannan wanda yake rauninsa ba mai tsanani ba ne shine malamai suka yi saɓani waɗansu suna ganin ba za a yi aiki da shi ba shi ma tunda bai halatta a aiki da wani hadisi ba in ba wanda ya inganta ba shine ra'ayin mali shine ra'ayin bukhari da muslim da irin su ibn al-arabi daga cikin malaman malikiya waɗansu kuma suka ce a inda hadisi ne mai rauni na rauninsa bai tsananta ba kuma ya zo ne wajen kwadaitarwa da bayanin abubuwa na falala to za a iya aiki da shi in ba abu ne wanda yake ake tabbatar da halal da halam da shi ba inda kawai a tabbatar da falala ne ko kwadaitarwa ko tsoratarwa za a iya riwayarsa a yi amfani da shi to wannan shine dai takaitacce amma an kana son bayanin wannan ai mustala za ka tafi ka je ka karanta ilimin mustala na'am eh menene me menene me duniya tara oh wai planet tara matsayinsa a cikin addini matsayin wai solar system a cikin addini abin nan a yanzu don yanzu mai matsayin dala da goron dutse a cikin addini akwai dala akwai goron dutse kuma sai a ce sai an faɗi mai hukuncin dala da goron dutse a cikin addini wannan ma an zo an gano akwai wata akwai rana akwai neptune akwai wannan tauraron da wannan tauraron ta ce mai matsayinsa a cikin addini hmm? wato kai wata ina so ce ne an yadda da shi a addini ko kona so ka ce an yadda da shi ko ba a yadda da shi ba an yadda da akwai wato waɗannan a kawakib waɗannan tauraron guda waɗannan guda tara ɗin kenan ko hmm, akwai su mana malamai sun tabbatar da su ko malaman musulunci ma sun yadda da su ai na dama na tintini suna magana su zuhal su mushtari da utaridu da akrabu da wane ne duk ba akrabu ba kai na'am akan tambayar yau ci karatun yau to hmm. ba su ci gadin juna ba la ɗan zai ci gadon uban wala uban zai ci gadon ɗan babu gado tsakaninsu sai dai idan bayarwa suka yi sai dai idan a kyauta ne in yi a cikin wasiya ne kafin su mutu suka bayar suka ce wane wannan kaza na nasa ne zai iya karɓan wannan kyautar amma ba da zimma ya ci gado ba na'am na'am eh na'am wannan ba musulmi bane wanda bai dada eh. idan akwai dole musulmi in akwai karfi ba in akwai dole karfi muna shari'a ya zaka ce abin nan ga mata masu good evening suna yawo kace muna shari'a hmm? hmm? mun guda ne ma wa'azi za a yi musu waɗannan wa'azi za a yi musu wato ba za a yi ba za a a cikin hali irin wannan koma da daular musulunci da ake shari'a ba haka kawai za a je a farma mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam tashi tura mutane za su jihadi sai ya ce a kira su tukuna sai an kafa musu hujja saboda haka tura musu masu wa'azi za a yi ta yi eh. shi ne ce wa'azi za a yi ai ba za a gaji ba yanzu maguzawa ya muke da su ya ake da su ba zuwa ake ce ana yanzu yanzu aka yi wa'azin maguzawa aka je sau daya sai a ce an gama shi kenan ba za a sake komawa ba amma ga sunan yan wa'azu da sauran da masu fita yan Beirut Road haka za su ta zuwa gari su ta zuwa su ta zuwa a ce yau in sun je an sami gidan wane ya musulunta an sami gidan wane ya su gobe su sake komawa wani makon su sake komawa haka za a yi ce musu ai wa'azi ba za ka ce to an riga an gama an kafa muku hujja shikenan tunda ba ku karba ba shikenan yanzu bara'a lakum dinukum waliyadin ba mu ba ku sai yaki ba haka dole sai an yi tayi ai tayi ai tayi annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi a maka ina ce musu wa'azi to ballantana mu na'am wanda ya bayar wacce wanda ya bari mutu ana ba shi lada idan ya bar gado eh annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyukun maluhu habbu ilai ayyukun maluhu a habbu min min mali war min mali warithihi wane ne dukiyarsa fi soyuwa gare shi bisa dukiyar magajinsa ce a kowanne ya fi so a ce dukiyarsa fi bisa dukiyar magajinsa ya ce to dukiyar ka ita ce wadda ka bayar kana cikin rai dukiyar magajinka ko shi ita ce wadda ka mutu ka bari sau saboda ka abinda ka bayar shine sai dai in ka bayar din a annabi sallallahu alaihi salam ya ce an ta da'a warathataka wa hum aghniya afdalu min an tatrukahum alatan kafa funan nas ka bar magadanka alhali suna da wadata ya fi bisa ka bar su talakawa mabukata suna ta neman suna miƙa hannu a basu ah. mm. shi sa ai kaga aka kayyade in dai har mutum zai yi sadaka da dukiyarsa kada ya ta wuce thuluth yace a thuluth yace wa thuluthu kathir na'am a kada ka ce babu qur'ani cikakke eh babu qur'ani da za a ce an tattare shi yana nuna kenan ko da juz'i kenan ba haka yake nufi ba yana nuna alkur'ani bi tibari ma sai yakun a ya san za a samu alkur'ani kuma ya san alkur'ani din cikakke ne ya cika bai kuma cika ba sai da ya bar duniya sai a ƙarshen rayuwarsa To mm. ka wannan alkur'anin cikakke din shi ake nufi ba ajza'u ba to na'am kai lokaci fa zai kure na'am dangame da wala ba na ji yabi kowace hanya in yabi kowace hanya shi za a yi mai hisabi a yi ah, kyawa kasan bai halatta ba na'am shi dai bai halatta mutum don an ce ka bar magadanka cikin wadata ba kuma ka je ka neman musu wadata ta hanyar haram hmm. na'am wai tambayar su sun ci halal ni dai ba zan ce ka je ka nemi haram mutum ya nemi haram ne ba mu dukiyarsa sama hmm. na'am yanzu abin nan wa zuwa yake daukar ran wa zuwa yake ɗaukar ran mutane eh to amma kuma Allah ya ce shine yake ya ce Allahu ya tawaffal anfusa shine Allah ne da kansa yake zuwa yake ɗaukar rai ba da umarninsa mala'ikan mutuwa yake yi ba to yanzu idan zai ce masa Ali ya rubuta ya rubuta da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce annabi ne ya rubuta ba sallallahu alaihi wasallam hmm? ka gane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راغدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين